وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gabatar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki sannan muna zamanin ya kawo mana yara wannan masallaci na amfani ya wanda yake nan daidai gada kusa da wasu mai magani wajen ɗaukun magani a nasarawa da shirwani kuma a wannan yammaci na rayuwa wanda a yau kwanan watan musulunci mana sha takwas ko sha tara muka tsakanin lissafi da wajen sha ɗaya tuzura annabi alaihi salatu wasalam shekaru wani zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida da watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Mun a nan don farin cikin da wa jagora wanda gaba ɗaya nan a wurin da muke ta tsoka to alhamdulillah wanda ya kawo mana ziyara wannan shi, kuma kamar yadda dai aka yi cewa malam zai kawo ziyara na sun cinta kowa zai zama ji a rasa da malam zai yi mana ba dai wani wani ne aka faɗa za a yi mutum da damar a halitta a cikin ra'ayi ba ziyara aka ce malam zai kawo dama shi wasu ce mana masallaci a lokacin yana da ɗan yana ɗan dungunta mata kuma alhamdulillah kaɗan kara masa faɗi sai da za a ta sha iska kafin a zo a yi aiki sosai in sha a Wannan na kuma yana cike da farin ciki a yanzu. Allah mara da cikin jamci ya saka a wannan da a da wika ka abin magana ga malam. Su ma mai idan suka zo wani zuwan da kawai a gaisa a ga lafiyarsu don abin da da farin ciki da murna wannan sana suka buɗe bakin su suka fitar mana da ko da ko da ne ne ya fito daga bakin su ko mun kankanta sa to ba karami ba ne kuma an ba idan fa'idantu da darasi mai yawa a kafin mu je ga abin magana kada mu wanda zukatan bayan Allah mu kamar shuka suke duk lokacin da kai shuka ba ka jika ta ba ka mana ban ruwa ya fi yaushi da haka duka san da gure suke har kullum suna da bukatuwa da lokacin Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ake wato faɗar Allah ya ce manzon Allah ya ce su zuciya tana haske zuciya a lokacin ne take bunƙasa amma ko za ta daɗe ba ta jin saƙon Allah ba ta jin saƙon annabi alaihi wasallam a lokacin za ta rinka shi. Allah kiyaye har ta kai da zuciya kamar yadda shuka ta yi ba a mata ruwa kan da suka mu da maganganu kowa kansa ya ce abin da za mu karanta wajen malam kada nan ta malam ubani kan ba ma uba ba kaka ne domin bita ne a wajen mala eh, yawa a nan sun sani sun kurba a wajen malam ko yana ta kurba a wajen su a nan gobe yawa sun sani to da malam ba ma uba ba kaka ne kuma shi ne jagora na tafiya ta sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan yanki a wurin sa muke tsoka mun tsoka a jiya mun a yau a yanzu za mu tsoka kuma za mu ci da tsoka Allah ya ƙara wa a rayuwar mana tabbata Allah ya tsare mana Allah ya sa wa da albarka Allah ta mu kyakkyawan kashi kuma Allah ya ba su da mutuwa ya iso Allah ya ba Allah ya saka da alƙairi Allah ya yi wa albarka dan haka zan yi kafin magana wajen malam bayan ziyara kuma ku wato gudun da tsarafa da ya zo ba da ita malam Allah ya sa albarka a rayuwa. بسم الله الرحمن الرحيم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 wanda yake nan kusa da gada kamar yadda ɗan uwa malam Rabi'u yayi bayanin unwanin wannan masallaci Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan rana ta Laraba wanda yau goma sha takwas ga watan sha ɗaya shi ne watan zurɗada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina bakwai. wanda kuma ya dace da shi daga watan biyar miladiya 2026 adal hakika na cika da farin ciki farai tun in yanzu wannan wuri lokacin da 'yan uwa suka kai mun ziyara kuma suka yi mun abishin cewa wannan masallaci ya samu faɗaɗawa sama da yadda na bashi shekara ɗaya da wasu watanni to wannan abu ne mai faranta zuciya mai saka walwala da kuma jin daɗi ga dukkan wanda ke kishin addini kamar yadda ɗan uwa babban malami malam rabi abdullahi ya faɗa haduwanmu ta kawai mu gaisa ce to amma shi babban malami malam rabi sai ya dunga lakana wa ɗalibai cewa wai za a yi lacca za a yi lacca to dama tun da safe mu kira shi na ce wasu ba rabi ofe ne da lacca ni in na zo muka ɗan gaisa da mutane minti biyu ne biyar goma ku zan mika abin magana a wajenka ka yi rawarka ka kazari? saboda ni kan bawai ta kawo ni ba to amma a cikin 'yan mintunan da ba su da yawa 'yan uwa wanda zan gabatar kafin ɗan uwa malam rabi'u ga ɗan uwa malam hamza da ma dan uwa da duka manyan malamai ne ba na mantawa haduwar da muka yi shekara ɗaya da kusan wata biyar domin buɗe wannan masallaci da ni da 'yan uwa mun yi magana a kan muhimmancin masallaci da gina shi da kuma irin saƙon da yake isarwa da kuma irin yadda ya kamata a raya shi to yanzu a cikin wannan takaitattun mintuna sai na ga ya dace mu tattauna abin da wasu wal'alla ba sa ɗaukar tattaunawa a kansa tattaunawa ce wacce ta ja abawa ta tsinka amma ne a waje na wallahi tattaunawa ce wadda ta ba karya rodi ba abin da ya shafi abawa ko a ce za taka kara an karya ba tattaunawar ita ce shin ya muke yin salloli na tabbatar da cewa babban manufar gina masallaci a yi sallah a ciki to don Allah mun taɓa tajin sallolinmu muke ganin cewa sun hau ma'auni ko irin yadda ake bukata ni mai maganar zan tattauna ne akan matsalar da take damuna a zuciya in Allah sa akwai iri na masu wannan damuwar da ƙaiƙayin to sai mu yi makan mu faɗa mu ya kamata mu gyara na tabbatar da cewa ku shaida ne idan ka ga wani agogo za ka ga agogo ko zobe ko sarƙar wuya wani lokacin ma biro ne sai ka ga an yi masa wani gida na musamman in agogo ne inda za ka ɗora gidan akan sikeli to ya nunka agogon nauyi sama da sobi ko so haka abin yake a zobe haka abin yake a biro ko san wuya ta mata wannan gidan da aka yi wa kwalliya aka saka agogo a ciki me ake so a nuna maka abin da aka saka a cikin nan yana da wani muhimmanci na musamman kuma ana bukatan alkinta tashi duk mai hankali da ya karanta nusus ko ayoyin alkur'ani ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko maganganun magabata dangane da sha'anin sallah in ka kalli matakan da aka sa mata to kai ka san sallah matsayinta dan adam ba zai iya harar wannan matsayin ba na tabbatar duk mun karanta sallah tana da sharuɗa tsalla akwai shuruɗu judin shuruɗu sihatin shuruɗu kamari, duka wannan tare da sallah suke wasu sharuɗan sai sun samu sannan matsala ta zama wajibi a kan mutum wasu sai sun haɗu sannan sallan nan ma za ta inganta wasu kuma sai sun samu sannan sallan nan za ta samu kamala rukunan musulunci da muke da su guda biyar na san tauhidi ne sallah azumi zakka hajji na tabbatar da hajji da zakka wani ma har zai koma ga Allah bai yi su ba saboda Allah bai hore masa ba azumi kuma su ɗaya ake yin sa a shekara sallan nan ita ce ta yau da kullum to sallan nan ya muke ji a cikin zukatanmu lokacin da muke yin ta ko kuma lokacin da muka kammala ya muke jin kawunan ni na san da za a yi mana kofar rabu a yanzu a ce tsakani da Allah da ni mai magana da ku masu sauraro sallan nan ta magariba da muka yi kashi nawa ne a cikin ɗari muka halarto da sallan tun daga fara tasowa zuwa kammala wane ne yake jin ya halarto da girman Allah da kushu'in sallah cewa gane yake da Allah subhanahu wata'ala a Allah rafin sallar nan wa yake jin yayi wannan a cikin kamar yadda na ambata in muka duba da azumi da hajji da aka sanar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ta fusan ayoyi da kuma hadisai kawai sai aka ci gaba da aiki amma sallah bayan wajabta ta sai da aka yi tafiya ta musamman da ma'aiki a salam aka ba shi sallah ba a nan aka dakata ba sai da mala'ika jibril alaihi salam ya biyo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa lokutan sallah ya nuna masa sallan na a aikace don me ake so a cimmawa a yi sallar daidai in ka kalli tsare-tsaren da Allah ya yi wa sallah babu wata ibada da aka yi wannan na farko aka tanadi sai ka je ka kama ruwa sai ka yi tsarki ka yi alwala ka yi shiga irin ta kamala ya bani adam kudu zinata kuma inda kulle masjid sannan kuma idan ka zo ga yadda ya kamata ma ka shiga sallah aka dabaibaye sallah duk wani motsi na sallah in ba dan shedan yana da tafiri a cikin zukatan ba wallahi ba baka dama ko ta sakan da zaka tunani wani abu a rayuwa ba na farko da me zaka buɗe sallah na ka kabbara harama kabbara harama nan kana cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma kenan duk abin da zaka tunano yi watsi da shi bai kai girman Allah shi yasa malami adari Allah ji kansa da gafara da rahama ya faɗa mana magana wadda take tabu lima'i ya kamata a rubuta ta da tawada irin ta zinari yace lissalati nurun azimun tushriqu bihi ƙulubul musallin wala ya yanaluhu illa al-khashi'un fa idza ataita ila salati ففرج قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه haka malami hadari ya fara ba yace sallah tana da wani haske mai girma wanda ake haskaka zukatan masu sallah da shi kun babu wanda yake samun wannan sai wanda suke masu kushuri yanzu ku duba suratul mu'minun da mai Allah ya buɗe ta da Allah ce qad aflaha muminun. dan Allah da mai aka fara na hum fi salatihim khashi'un in ka kalli littattafan tafsiri wanda suke bil ma'sur sun hikaito asar cewa lokacin da Allah yayi aljanna ya rangade ta cika ta da kayan ado da abin da rai yake so sai Allah ya ce wa aljanna in tsiki ko kuma takallami ke aljanna yi magana da ta buɗe baki sun ce kada aflahal mu'min tabbas mu'minai da za su shigo ciki na su san babbar to amma menene sifar su mafi kima ta farko allazina hum fi salatihim Su sune wanda suke kushudi a cikin sallolinsu don Allah kada mu tafi da nisa magariban nan da muka yi so nawa ka halarta ku su a cikin zuciyarka kaji cewa ga kanan kaman kana gani da Allah subhanahu wa ta'ala a raka'an nan guda uku an samu raka ɗaya daga farkon ta har ƙarshen ta Allah kake halarta a cikin zuciyarka ko kuwa su abubuwa na fashe kwashen rayuwa sun shigo Allah dai ce allabina hum fi salatin khashi'un sai ce wallabi na hum annin nazwi mu'ridu wannan za ka ba shi ma'ana ɗaya ko dai daga cikin abin da zai sa ka samu ku kushu'i to duk wani yasashen tunani duk wani bara gurbin tunani ka yi wasu shi kamar yadda malami Ahmad ya faɗa mana fafar rigi albarka amina duniya wa ma ka kakkaɓe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ko kuma ana nuna mana daga cikin dalilan da ɗan adam zai samu kushuyi a cikin sallah to ya zama ya yi watsi da lagau a rayuwarsa ma'ana ba shi da lokacin yasasshen magana yasasshen zance zance na baza, zance wanda yake ainihin na sabon Allah amma rubin yasir Allah ya ƙara masa yadda wanda shi aka sawa wato aka samu wannan masallaci sunansa ya rawaito hadisi wannan hadisin ne ya kamata kullum mu dinga jujjuya shi a cikin zukatan mu hadisin yana cewa innal abda la yusalli wa ma kutiba lahu min salatihi ko wa ma kutiba lahu minha illa ushruha tusquha sumunuha سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها فيما أمر بن ياسر yace ɗan adam yakan yi sallah amma ba a rubuta masa komai a cikin sallar nan ba wani sai dai kashi ɗaya akan goma shi ya tashi wani ya tashi da kashi ɗaya wato ainihin akan takwas na sallah wani kashi ɗaya akan bakwai wani kashi ɗaya akan shida haka har zuwa ainihin ƙarshen sanda. wani tashi da rabi wasu malamai suka ce idan muka duba kakam hadifin, ba a ce wani ku tabu lagu a salatu kamila ba ce ba ƙololuwan abin da aka ce nisfuha wani zai samu rabi wannan ya nuna kenan ba wanda zai sallah ya gama zai samu kamila ya fito da ita wasu malamai suka ce saboda matsayin sallah zai yi wahala kai sallah ka fita ni bisa ɗari ba ka isa ba saboda wane ne ya isa ya yi sallar min alifi ha ila ya iha bai ba kansa wani labari ba ku duba hadisi wanda mun karanta ce wanda da hasa cewa duk mutumin da ya yi alwala ya sallaci nafila raka'a biyu lam yuhaddith fiha nafsahu gufira lahu ma taqaddam min zambi don Allah wanda ya san yayi wannan ya daga hannu mu gaishe a masallacin nan wanda ya san ya taba alwala yayi sallan nafila duk gadartar ta yayi ya gama bai tuna wani abu na rayuwa ba tunda yace Allahu akbar har ya sallame kamar yana ganin Allah subhanahu wataala don Allah zai dai ban taba yi ba wanda ya san ya taba yi da Allah ya daga hannu mu gaishe zama abun koyi a wajen to in har ya zamo na fi fila raka'a biyu ba mu iya yaƙar zuciyar mu ta tsaya waje ne ba ina ga sallah mai raka'a uku mai raka'a hudu nawa ne zai iya ma tashi da ushurha wallahi wani ko bashirin da zai tashi da shi ba to mu sani Allah bai taɓa yi ma ɗan adam gata a rayuwar duniya banda shiga musulunci ba irin ka zo ka yi gani da Allah shi ne sallar nan yanzu wannan matsayin da muka yi magariba wato a cikinmu a cikin matsalacin nan Allah shi san adadin mu amma da wahala a samu kashi ɗaya a kan goman mu wanda yake jin girman wannan matsayin bari na ba misali don Allah a yau a ce gwamnan garin nan ya zo ya gayyace ka ko ya gayyace ce ya gayyace 'yan masallacin nan kadai za mu je mu gana da shi awa ɗaya ko minti ashirin ma kai ko minti biyar ba ya gayyace mu za mu je mu gana da shi yau a faɗa mana wannan a cikin daren nan don Allah duk bacci in ka farka mai za ka fara zuwa a cikin zuciyarka gobe fa akwai ganawa da gwamna har garin Allah ya waye wanda shi da tunaninka kuma za ka shiga tunanin wata irin shiga ma ya kamata na yi lokacin da zan je mu gana da gwamna to ballantana a ce kuma shugaban ƙasa to ballantana a ce kai kadai aka ware aka ce kai shugaban kasa ya zaba za ku yi gani na musamman kai da shi don Allah za ka ji wannan haraka ko mun san wannan sallar gani muke da Allah wata wataala hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ashabu sunan ma sun rawaito shi Allah da kansa cikin hadisul qudsi yake cewa qasamtu salata baini وبين أبدي للصيد ولأبدي ما سأل فإذا قال الأبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني أبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي أبدي وإذا قال ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين قال مجدني أبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لا إله إلا الله ما أعظم هذا المقام dan Allah ne yake girman wannan matsayi kai da Allah kuke zantawa Allah mahalicci ubangijin halitta Kana faɗar alhamdulillahi rabbil alamin Allah da kan zai ce hamadani abdi bawa na ya gode har ka kai ƙarshen fatiha ma'ana gani muke da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan gani shi ya sanya aka sa waɗannan matakan yanzu ka kalli sallah tun daga ka ce Allahu akbar sai me sai du'a wani istifta addu'a ta bude sallah kana gama ta sai me sai karatun fatiha kana gama ta sai me sai karatun sura kana gamawa sai me sai dukawa in ka duka shiru za ka yi tasbihi za ka kana gama tasbihi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kana gama sai sai dukawa ma'ana tun daga shiga sallah har ka gama ba a baka wani sakan biyu uku wanda tunanin ka zai subuce ta tsoroni ba me yasa aka yi mana wannan gatan saboda sallar ya zama ta zauna a mahallin da ake so ta zauna so yan uwa duk abinda da za mu karanta a maganganun magabata wannan asar ne ma tun da abdullahi dan abbas yana cewa laisa lil abdi min salatihi illa ma aqad bawa ba shi da komai a cikin sallar sai abin da ya hankalta la ilaha allah kun ji wannan magana bayan Allah laisa lil abdi min salati illa ma akal ibn al-qayyim ya tabbatar da wannan a cikin zadul ma'ad ko ilmul hijratayn imam al-ghazali a cikin ya ulumuddin ya kawo wannan magana kuma suka ce wannan ittifaki ne da malamai yanzu kenan sallar da zaka zo ka yi iya abin da ka hankalta to shine abin da zaka samu a wajen Allah har ma ibnu taymiya ya kawo sabani cewa shi yanzu mutum da zai zo ya yi sallah ya gama ta kuma bai hankalci wani abu a cikin wannan sallar ba bai matsayin wannan sallar mutum ne ya yi sallah min ya ila ya isa inda za ka tambaye shi me yake faruwa ko ne shi ko shi yake sallar shi kadai amma tun da ya fara sallar na Allah dai ya taimaka da yake abin da sallar yake bi in an duka ya duka in an taso ya taso in an zauna ya zauna ma'ana dai ba a samu rikicin raka'o'i ba inda shi kaɗai ne Allah shi san me zai faru to ya sallar ya gama inda za a tambaye shi don Allah so na ya halarto dalalar Allah a cikin sallar na bai iya tunawa ba shin yanzu wannan sallar ta yi ko wannan sallar ba ta yi ba akwai malaman da suke ta wannan sallar ba ta yi ba suka ce saboda Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la ta as-salata wa antum Kara, hatta ta alamu mata kolo ya ku masu imani kada ku kusaci sallah kuna masu maye har sai ku san me kuke fada to sai ya zamo inda za ka gama sallah a yanzu kila kai kai sallah a ce don Allah wace sura ka karanta a raka'a farko bayan fatiha fe'eto eh, Allah ya dai to me ka karanta a sura ta bi abin da a ta biyu na sura bayan fatiha eto eh, ita ma dai ma'ana baka san kai ba to kenan mutum kaman wanda yake maye ne yadda mai maye zai magana bai san abin da ya faɗa ba ya yi wani aiki bai san mai aikata ba to duk mutumin da zai sallah daga farko zuwa ƙarshe bai san abin da ya ba da yake da wanda yake ainihin ya sha kayan maye wanda ya maye ba shi da sallah to yan uwa malamai sun ce sallah kala biyu ce akwai sallah rayayya akwai matacciyar sallah matacciyar sallah ita ce sallar da za a gama ta ba a san me aka yi ba sunan tafsir sallah ni ku na tabbatar a yanzu inda za a baka mushe kyauta ba za ka ji an girmama ka ba za ka ga wulakanta ka aka yi kuma kai ma ka san ba za ka amfana da shi ba turayayyar sallah ita ce za ta tsirar a wajen Allah amma wallahi mutacciyar sallah ba za ka amfana da ita a duniyar ka ba ballata na lahirarka wancan magana ta mai ahalari da na faɗa cewa lissalati nurul azim tushriku bihi qulubul musallin to wallahi sallah ta farai ce wannan zukatan na suke saka shi duk sallar da ya zamo ba a yi ta yadda ya kamata ba to ba samu wannan hasken da zai hasaka ta ba akwai malamin da ya ba da ma'auni yake ta idan kana so ka ji cewa sallar ka menene ainihin matsayinta ka biya zuciyarka take kafin ka so musalla sannan idan ka kammala sallar kuma ka jiya kake jin zuciyarka idan ka ji yadda ka shiga sallar da yadda ka kammala ba bambanci to akwai alamar tambaya akan wannan sallar ta domin inda ta yi to ya kamata ka samu wani inshira sadar ka ji wani yayewa ta ƙirji ka ji ka ka je ka wato ainihin kana wata walwala ta musamman me yasa maaikin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya bilal arhina bis sala ya kai bilal ka hutar da mu da sallah ma'ana ka kira sallah mu shiga don mu sami hutu mu yanzu naftarihu min as-sala ba fi salati ba yanzu mutum in yazo sallah ya bubbuga sai haba Hana ne mai sayo ai na soke kaya ma'ana wani tare da gonar dutse ne ya zamo Allah kakai saboda ka kawai ya gama shi ke ta tafi ko ta yi ko kawai ta yi ba shi kawai ya za a yi ba. su magabata idan suka gama sallar wallahi gani suke yi yanzu kuma sun shiga matsala domin ko ba komai aka ce yanzu gane kake da Allah subhanahu ta'ala aka ce ka kammala wannan ganin ka fita don Allah ya kake ji za ka ji cewa na bar wata fa'ida mai yawa to bayan Allah wallahi sun matallahi in muna so mu ga yadda muke so a rayuwa mu kakkaɗe masallolin mu kura mu rika sallah irin sallar da manzo alaihi salam ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli yanzu akwai wata gaba guda ɗaya wanda malam mai alari ya fara daga cin makaruhatu sala da ya zana sai ya ce wa hamlu shay'in yushawishuhu fi dawbi aw fi kunbihi daga cikin makaruhan sallah mutum ya dauki wani abu wanda zai daukan masa hankali ko a cikin addihunsa ko ainihin a hannun rigarsa malamai namu na tsoro suka ce wato fi kumbihi kamar a ce mutum ya taho da kwai kwan kaza babu mazubi sai ya rike su kun san babban shiga da fadi sai ya rike to kaga lokacin da yake sallah yana ta kafa kafa na kusa da shi kada ya buge wannan kwan ya fashi haka zai yi sallar ya gama ba sallar ce tunaninsa ba kada wannan na kusa da shi ya fasa masa kwai ko kuma mutum ya zo ya sako wasu makudan kuɗi a cikin aljihu kuma ana sallah cikin duhu da an dan taba shi kaɗan sai sauri sai kwaɓe hannun kaga har ya gama wannan sallar mafi yawan tunaninsa ya za a zai fita lafiya ba ɗauke kudin ba to kaga a nan ka san da sallar za ta samu bai wuce talatin a cikin ɗari bakin mata samu kula da wannan kuɗin shine alifin a cikin zuciyarsa to wannan ka'idar ta malam bi'adar wallahi ba ma sauran gama garin mutane ba a yau ba duka ɗaliban ilimi suke kula da ita ba me nake nufi da wannan magana yanzu akwai wanda shi ne in wayar sace ba zai saka ta a silent ba sannan ba zai kashe ta bayan ya zo masallaci wallahi wannan rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wataala domin wayan nan da za ka ki kashe ko ka ki sawa a silent ba shawara da kai wanda zai bugo zai yi ba dan bai ma san halin da kake ciki ba zai bugo kila kana sallar nan za ka ga cewa lokacin da za a bugo wayan nan wani ma ringin don ɗin mara daɗi wani mai tada hankali wani ma na rashin ɗa'a haka zai zo ya dinga wannan to wallahi da mun san ne ne mai sallah rabin minti da wayan nan za ka yi tunanin ka yi abin da aka zabtare maka a sallah wallahi da ka sani sai ka yi kuka wannan ɗan tunanin naka da ya tafi a wannan ringin ton to wanda ma kake kusa da shi wallahi shi ma ka cuce shi domin ka ɗauke wani ɗan tunaninsa daga wannan sallar da yake nawa ne suke kula da wannan a mu a lokacin salloli amma kada mu manta na tabbatar a yanzu ko gwamna ko shugaban ƙasa kai ko sarki in dai karanta ya kai ko baka isa ka shiga da waya a wajen su kana zuwa in zaka je gani da gwamna akwai inda zaka ajiye wayarka duk wanda yake zuwa gari da manyan mutane su akwai wannan baka isa ma ka ce wai ka saka ta asylum ba dan ya ta milka isa wa asylum ba ta shiga ba sosai kuna ganawa da HE abugo kuma ta yi kara kuma kai da kanka na tabbatar da za a samu sauƙi ka ɗauka ka saka waya ka asylum ko ka zaci ka kashe ta sai ka je kana gane da gwamna ko shugaban kasa ko sarkin gari sai aka bugo ma ta fara dana don Allah za ka ji a gabansa wallah za ka yi zumbur ka dinga sai ka ji kamar ka fasa wayar a gaban ya ci amma kuma kake sallah a gaban Allah an bugo ko ke zau ya muke ɗaukar matsayin Allah subhanahu wa ta'ala me muke ɗaukan ainihin wannan ni'imar da Allah ya mana kamar yadda na faɗa wa raddil ka'aba babu ni'ima da Allah yi wa bawa bacin shiga musulunci irin ka zo kai sallah ina maimaita mana gani da Allah ba kai mana rafi ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala sai yace tsayuwa gaba ga Allah kala biyu ce akwai tsayuwa gaba ga Allah a duniya da kuma tsayuwa gaba ga Allah a ranar lahira yace to duk wanda ya kyautata wannan tsayuwar ta farko to shi ne tsayuwa ta biyu za ta yi masa sauki wanda duk wannan tsayuwar ta farko ya banzatar da ita to wacce za ta yi masa wahala ibn qayyim wato mutum ne wanda yake mai tsara'ir da kuma wata irin kwakwalwa wata ikaya na mata a cikin littafin saboda na karanta yake cewa da ya zo ya kawo kissa Na ga wata kisa ce kamar abin dariya ko na abu to amma sai ya kafa wato wata wato abin nan wani darasi a kai yake cewa gafiya ce ta je ta kamo akalar rafuni, ta jawo ta jawo sai ta shiga ramunta na wannan asarar Na kuma zai iya shiga ramin gafi ba zai iya shiga ba ta ja ta ta haƙura rakumi ya yi shuru shi ne ba a yi masa iso ya shiga ba kuma ya ba zai iya shiga ba sai shi ya ce kai bawan Allah ya ce ko dai ka gina ramin da irin in an gayyato su za su shiga ko kuma in ba za ka yi wannan ka gayyato wanda za su iya shiga irin wannan ramin na ibn al-qayyim da ya zo magana sallah sai fito ya kai bawan Allah ka daina yi wa Allah bara gurbin sallah ko dai ka yi sallah wa Allah irin sallar da kaga ta dace da matsayin mahalicci ta subhanahu wata'ala ko kuma ka je ka nemi wani bara gurbi ka yi masa sallah bara gurbi ta shi ya sanya wani daga cikin magabata ba zai iya tuna wane ne ba duk lokacin da aka kira sallah idan yi alwala sai a ga idanuwansa sun kada sun yi sha sai a cikin damuwa wani daga cikin 'yan uwansa yana kula da shi wata ran yi ta wani ne kullum nukan ganka kana walwala kana jin daɗi kana raha amma da an kira sallah sai ga ka fita daga yanayin ka me ke faruwa sai ce wallahi dan baka san girman wanda zan je mai gadi da shi ba da ka san girmansa ba za ka yi wani tunani ba kamar yadda na faɗa kuma ina maimaita wannan yanzu da za ka samu wani saurayi kai koma magidanci ya zo yanzu an gaba sallah sai abokin shi ya gayyace shi wani zo mu tafi unguwa an tafi an tafi sai tafi da Allah zo mu biya a gaishe da kanka sai ce a ah, ba ga yadda nake to ai da ka faɗa mu ai da na ne, daga masallaci dai ma'ana yanzu su surukan naka su ganka da kyakkyawan yanayi shi da matsayi a cikin zuciyarka sama da Allah mahadisi yanka da kyakkyawan yanayi lokacin da ka zo gani da shi wannan abubuwa bayan Allah kada mu ɗauke su da wasa wa rabbil ka'aba in sallaka ta samu matsala komai na ka samu matsala ai mun sha jin hadisi cewa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyam min amali as-salah farkon abin da za a bincike dan adam na ayyukansa gobe al-qiyama shine sallah akwai hadisin da ke ta farkon abin da Allah zai yi bincike na haƙoƙi shine abin da ya shafi jina ne to babu cin karo tsakanin wancan hadifi da wannan idan ana maganar ibada to farkon abin da Allah zai so bincikawa shine sassa. eh an samu sallan nan ta cika a karɓe ta da sauran ayyuka in an samu sallan nan ta samu tangarda to sai a duba nafil filu wanda in Allah ya sa an dace a yago can a face can a yago can a face can mutum ya samu ya kai labari in aka yi rashin sa'a na filfilin ba sai kyau ba shi ke nan babu abin da za a dora kuma akan suke ne in ana magana kuma akan haƙoƙi na tsakanin yan adam to harkar abin da shafi dina ne shine abin da ainihin za a fara bincikawa saboda ka yan uwa wannan sallah dukkan abin da za ka yi a rayuwa wallahi kyawunsa magani ne akan wannan sallah za ka yi da ta yi kyau akwai wani daga cikin magabata ba zan iya tuna sunansa ba ya ce wallahi ko fita nai a kan wata harka na ga na samu tangarɗa in na ji a zuciyata ban yi sakaci da sallah ba to sai na zo na tuntubi iyalai na akwai wanda ya sallah ba daidai ba har ka za ya faru ta tare da ni shi ya sanya ayar da na karanta a raka abu ta farko a wannan sallah ta wannan rana umarni ne Allah ya aiki isa salam ya ce wa mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wasu malamai sai suke istinbadi ku duba yadda Allah ya ce ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi haƙuri a kan wannan sallah ma'ana sallah tana buƙatar haƙuri duk abin da zai zamo ba so ɗaya a wuni ba ba so ɗaya a wata ba ba so ɗaya a sati ba jarabawa ce sai ka takarkare ka ci wannan jarabawa shi ya sanya kunga lokuta ne guda biyar wannan ba karamin kalubale ba ne ko jarabawa ka yi ta azahar baka huta ba sai ka yi ta la'asar ka yi ta la'asar baka huta ba sai ka yi isha isha'i tana jiran ka asuba tana jiran ka to Allah sai ya ce maki alayhi salam la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk sai wasu malamai suka ce ashe wannan ayar ta nuna in ma arziki kake so Allah ya baka lafiyayye to yi sallah yadda ya kamata saboda Allah ya gwamaita arzikin da sallah kyakkyawa kenan ashe sallah ita kanta sababi ne na Allah ya azurta ka ta inda baka to yanzu wani aka sosa masa inda yake bai gani wani zai ce to ko dan wannan ba wallahi wani duk magana da ake yanzu ba ta rasa shi ba amma tun da yanzu yana son kuɗi ko yana son arziki ya ce to gaskiya ba tattauna wannan fa ta yi muhimmanci saboda haka a'a bawan Allah ka yi sallah dan Allah ya karbi sallah wancan arziki rima kafacin Allah ya so ya baka yawwa to bayan Allah kamar yadda na faɗa ban so in tsawaita ba ni so na in yi minti goma zuwa sha biyar amma ba sai da aka magana ta ɗauke da tsawo har na kawo wannan yanayi ba abinda nake so in ce bayan Allah mu kula da sallolin mu kula da kushu'in nan a cikin tsalla, ina maimaita mana duk magabata sun yi ittifaki laisa lil insani min salatihi illa ma aqal dan adam ba shi da wani abu a cikin sallarsa sai abin da ainihin ya hankalta yanzu ku kalli matsayin sahabbai yadda sallah suke kula da komai nata akwai wanda yake a cikin sahabbai ne in ban manta ba a cikin sahabbai ne ma da'a to yake kalubalanta abu huraira Allah ya kara masa yadda dangane da yawan hajjarsa da da zarci kowa hadda a wajen hadisai to sai abu huraira Allah ya kara masa yadda sai tabbata Allah zan tambaye ka yace sallar jiya ta magariba ko ta isha ya ambata yace wata sura ma'aiki ya karanta alaihi bayan fatiha sallar jiya yayin shiru yake to a raka farko ba fatiha sura kaza ya karanta a ta biyu haka to ta shekaran jiya fa duk ya haddace ya kiyaye saboda yadda sallar ita ce ainihin mana na taba faɗa akwai mutumin da yake faɗa min da kansa yace mala akwai lokacin da zo zan yi sallah ni dai na san nayi kabbara haraba amma kuma na san na fara fatiha ban sanya aka yi ba sai na sallabe daga tsaye ina ilaha wata da sallah shi me yake tunani wannan bawan Allah me zafi to bayan Allah kushu'in nan a cikin sallah shine kashin bayan sallah malamai suna ba da shawarwari cewa daga cikin abin da zai taimake ka ka sami ku shu'i a cikin sallah to ka dinga halarto nusus ko maganganun magabata da suke ambatan wannan jaribin misali duk lokacin da za ka zo ka yi sallah ka halarto halitta da yake cewa al-musalli yunaji rabba mai sallah gane yake da Allah wannan hadisin ya shigo a cikin zuciyarka lokacin da zaka shiga sallah ka tuno hadisin da yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ka zo zaka shigo masallaci tuno maganar mai hadari fa idza ataita ila salati fa farrijik albaka min ad-dunya wa ma fiha duk lokacin da zaka zo sallah ka kakkabe zuciyarka daga duniya da abin da yake cikinta abin da zan rufe mana da shi magana ibn al Allah ya jinda a gare shi yake cewa duk lokacin da za ka yi wata ibada ya ce fukadun da halarto abubuwa guda biyar a cikin wannan ibada to the sallah tun da ita muke magana da wannan zarafi ya ce na farko in ka zo za ka yi sallah ka halarto sallan nan umarnin Allah kake yi kuma koyi kake da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa aqimus salata wa atuz zakata to wannan ta dinga halarto a cikin wato duk lokacin da zaka bibi ayoyin alqur'ani iqamatu salati ake ambato ba sallah kawai ba aqimu salat aqimu salat shi ake cewa ku tsayar da sallah ba wai kawai ku yi sallah ba da aka zo wajen yin sallah cewa akai fawaidul lil musallin abu na biyu bayan ka halarto cewa umarnin Allah nake yi kuma koyi nake da manzo alaihi salam da yake da yake sallu kamar aitumul musalli sannan ka halarto abu na biyu da za ka halarto ka halarto waɗansu fa'idodi wanda hadisai ko ayoyi suka ambata na wannan ibadar misali ba aiki sallallahu alaihi wasallam yana tambaye sahabbai yana cewa ku bani labari da a ce ɗayanku ko kuma ƙofar gidan ɗayanku akwai ƙorama da suke wucewa ya zamo zai yi wanka so biyar a wannan ƙorama hali ya baka min daren hishe? wani abu na dattin jikinsa zai ragowa ya saura safai suka ce a ya ma'aikin Allah ba zai yi mutum ya wanka biyar a wuni a ce datti ya yi saura a jikinsa ba sai ce to haka nan salloli biyar in dai za ka yi sai ta kamata babu wani laifi da zai saura a ka. to lokacin da za ka yi sallah ka dinga halarto da wannan a cikin zuciyarka abu na biyu ka dunga halarto minna da baiwa da ta goma shi da Allah ya yi maka yama ba ka dama su yi sallar nawa ne Allah ya yi watsi da su bai ba su dama su yi sallar ba na faɗa a waɗansu liƙa'ar in ka kalli musulmi da wanda ba sa musulunci ga mace ɗaya musulmi da wanda suke musuluncin gaske da musuluncin gangan ma'ana ka ce da ahalu sunna da yan bidi'a, ka ce yan shi'a ka ce kawarin ka ce dabariya ka ce mu'tazila duk wannan gabaki ɗaya suna cewa su musulmi ne to ka dunkule su gabaki ɗaya ka aje su a hannun dama ka dauki kafiran duniya da wanda suke wani addini da wanda ba sa kowane addinin ba mu wuce kashe dai akan goma ba to sannan a cikin musulmin Allah sai ya zabo ka ya sa maka rajin bin sunna ma'aiki a rikin sana to damar da Allah ya baka ka zo ka yi sallah mai gane wallahi ni'ima ce wanda ba za ta nisa ba to ka dinga jin girman wannan ni'ima kamar misalin da da na faɗa yanzu da gwamnan Kano zai aiko ya yi ayini ya ce wani ka zo mu gana yanzu za ka ya girma ka ba za ka ya girma ka ba sai ka ce zaɓe na a kai kamar tumin dare kuma za ka so ma a ɗan yi hoto ka yaɗa ga kanan kai da gwamna to ka ji wannan abun a cikin zuciyarka wata baiwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi mun har da ya bani dama in zamo daga ta wanda za su gana shi dan Allah nawa ne yake jin wannan kamar da na faɗa wallahi wani zai yi tsalla ɗari amma bai taɓa jin Allah masa wata ni'ima bai zaɓo shi ba shi wannan matsayin ba kai wani zai yake ba alfarma yi wa Allah yan ka mace zo mu je gun wa'azi malar sallah biyar ba nake to me zan je gun wa'azi ka taɓa jin nama ga wani yanzu sallah biyar da yayi min na yake gani zai zai ma Allah wallahi zai yake Allah ya kore a abu na gaba ka dunga jin gajiyawarka da katawarka akan wannan ibada ta sallah na faɗa cewa za ka yi sallah kai da wani kafaɗarka tana zuwa kasa amma kila kai ka tashi da rabin sallah shi kuma kashe zai akan zo mai tashi da shi to yanzu wanda ya sallah ya samu kashe ɗaya a cikin sallah mai misali har wani abu ne da za ka zo a jikin kai kasafa da shi sai ka ji cewa ka kasa daga cikin abin da na karanta wani daga cikin bayan Allah wanda yake kiyamun laili akan tsoronsa wani shekaru ɗaruruwa idan ya zo sallar yadda kasan san falwaya ba za ka ga wani motsi ko soshe-soshe ba to wata ranye wata tafiya sai wata yarinya take tambaya makotan gidan sai take tambaya mahaifinta wani wani ni ina amudin nan akwai wani amudi da yake kan abin nan gidan wani ko cire shi aka yi ba na ganin su da dare sai na hango wani amudi ma'ana kamar wannan abin fila sai ya ce ai ba amudi ba ne wani ne yake san Allahu akbar to amma mu sallolin namu soce-soce waiwaye-waiwaye tunane-tunane wallahi wani zai yi wahala a samu minti ɗaya cikakke hallata yake tunani face sai ya zargotan ya wargotan ya haɗu da can to mu dinga jin kusurin mu akan sallar nan ba mu yi abin da ya kamata dan duk lokacin da kake jin ban yi abin da ya kamata ba to za ka kokare ka yi abin da ya kamata amma idan kana jin nayi daidai to me rage kuma ka rufe tun kenan lokaci yayi nisa kamar yadda sai ban so lokacin ya tsawo aka ba amma dai zan takaita a nan shi sa ma ni ba rubutu komai ba abinda na faɗa na daidai gam da ka ne daga Allah subhanahu wa ta'ala abinda nayi na kuskure gaziyawa ta ce ina roƙon gafar Allah subhanahu wa ta'ala kasancewa akwai manyan malamai kamar yadda na faɗa tare da ni insha Allah ta'ala zan maika abin magana a wajen MC kuma shi ma zai taka maganar bayan ya gabatar da dan uwa malan amza insha Allah amin Allah ya saka da Allah ya albarka ya albarka Amin. uwa kamar wannan ne kamar da kuka ji malam ya ce bai shiryo komai ba to da malam ya shiryo to da ya nan sannan kamar yadda na gaya mana shi malami ya zo waje a kalle shi kawai bai ci komai ba yanzu lokacin da malam ya kammala mana sallah a lokacin sai ya yi mana addu'a ya fita duk za mu cika da farin ciki mu zo wajen ne ba mu ga malam ya kawo ziyara ba za mu ji damuwa to amma mu ga malam din ya zo ya yi sallar to magana ta kare to kuma ya buɗe baki ya yi magana kuma to kaga abin ba a cewa komai don haka malam ya gama latta Allah ya saka malam da alkhairi akwai manyan malamai ga malam Muhammad Salim Allah ya saka masa da alkhairi shi ma ina cikin magana kafin na ka malam abu magana ya shigo ga kuma malam Hamza dama muna tare da shi kuma insha Allah za mu so mu ji kowa abin da zai fito a bakinsa don kowane malami da ka sani akwai wata hikima da Allah ya bashi wanda idan ya faɗi wannan abin al'umma za su ƙaru kafin na mika abin magana zuwa ga malam muhammad kalil shi za mu fara saurararsa malam hamza ya cike mana wato zama kafin na mika abinda malam ya mana bayani a dunkule yan uwa yana buƙatar ilimi a wajen musamman mu a yanzu da zai zama duk duniya mu take duba mu take kallo kuma mu godewa Allah idan na ce mu tafiyar mu ta ahalus sunna mu da muke jawo mu sunna mu masu bin sunnar annabi da zarar lokacin da wani abu ya faru za a ce sai ka ce ba ahli sunna ba amma in wani ne wanda ba a ahli sunna ba sai ya yi komai ka gode wa Allah to haka ashe lallai ɗan uwa kalubale ne a kanmu wannan duk abin da malam ya mana bayani a kai ba fa zai yiwu ba sai mun koma wajen malamai a gurguje yan uwa mutum ya yi tunanin me ya zo yi duniya duk wani abu da ka sani abin da ya fi mahimmanci ka kalli ne ka zo yi saboda dukkaninmu kan hanya muke kuma wallahi tafiyar nan sai an yi kuma inda za a je din nan a can rayuwar take ba dawowa baya shin wani guziri muka yi ya kamata na yi wannan tunanin ka yi wannan tunanin ya yi wannan tunanin me yi wannan tunanin a gurguje duk wani mutum da ka sani bangare biyu ne akwai gangar jikinsa a ruhinsa mun fi ba da kulawa wajen abin da ya shafi gangar jikinmu mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu ɗinka mai kyau mu yi kaza mai kyau mu yi kaza mai kyau amma ruhin mu ba ma nema masa ingantaccen abinci mai kyau shine kalin lafu kalar rasu wannan ba zai yi ba ta fuskar ilimi akwai wata magana da malamai suke faɗa cewa akwai abubuwa guda hudu dole ne musulmi ya kula da waɗannan abubuwa na farko ka kula da aƙidarka a yau mu kalli aƙidar na kalli tawa ka kalli taka mu kalli yaya mu sa ta a ni ta dace a shari'a duk wani abin da za mu yi in ba aƙida to mu sani fa kamar mutum da yake sayo kusa ya sayo tilibi ya sayo waye malam ne kake talibi ya ce gini zan yi kana da fili ce ko fili bai saya ba wannan aƙida shi ne filin abinda duk za ka gina shi ne kyakkyawan aiki aljanna ba za ta samu sai da aƙida abu na biyu ɗan ƙwaya ya ibada mu ke kamar yadda malayin faɗa dole sai mu tsora ta a cike ni ya manzan Allah ya koyar da mu shine la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Allah ne ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar sannan mu yi don Allah mu yi a lokaci wannan shine ibadar mu za ta karɓo sannan mu yi ƙoƙari mu gyara mu'amalar mu tsakanin da al'umma yau mu'amalar mu ta lalace kamar yadda tsakaninmu da Allah wajen aƙida da ibada za ga da yawa a wajen mutanen mu da yawa ta lalace ka duba yadda ake kashe-kashe ka duba yadda ran mutum ba komai bane a yau ya kamata mu ba da kula kan wannan an ce mu'amala duk abin da zai gudana tsakanin mutum biyu har zuwa sama sannan yan uwa mu lura da kyawawan ɗabi'u ya zama mun kyautata wannan duk inda za ka shiga a cewa ne yana da kyakkyawar ɗabi'a Allah ka ba mu iko wajen kiyaye waɗannan abubuwa A shin baya dai abin da take nuna mana yan uwa ne mai ilimi mu dage da kokarin ya zami mu san addinin mu duk abin da malam dinnan nan ya mana bayani a nan Ɗan uwa kamar ya mana lacca ne mu koma wajen malamai lallai mu buɗe littafinmu mu je inda za mu karanta malamai su biya mana sannan mu yi bakin iyawarmu wajen inda duk malamai suke darusa. malam yana darusa a gurare da yawa wani ma a nan ƙila bai san a inda malam yake wasu darusan ba shi karatun da za mu je mu rinka saurara a wajen su malam suna wayan mana da kai kan abin da muka koya kuma bayan mun motsa littafi a gaban malamai sai mun yi wannan zamu san addini Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarmu a gurguje insha Allah za mu saurari abin da shi ma malam zai kara mana a wannan majalisi namu mai albarka duk da lokaci ya tafi insha Allah ko da minti goma ne insha Allah malam sai ah, ma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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته to ni a gaskiya sauraro na zo eh ban zo dai in ce wani abu ba kuma ba a gayyato ni saboda haka ba to amma dai an zo an shigar da ni abinda ban shirya ba saboda haka sai a yi haƙuri da abin da za a ji kawai da fatan Allah ya samu dace duk wani abin da za a faɗa gaskiya malam ya gama Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi malam ya yi cikakken bayani dangane da abin da ya shafi sallah to amma mu sani cewa malam ya yi bayani ne akan abin da ya takaita a zuciyar mutum tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma malar rabi'u Allah ya saka masa da alkhairi ya nusar da mu akan cewa lallai mu bi malamai mu gano ita kanta sallah din yaya ake yin ta ma'ana sai ma ka san yadda ake yinta ta sosai ballantana kuma a nemi wancan gyara zuciyar naka galibi za ga cewa ita sallah din nan mun riga mun rena ta an rena ta kawai wani yana ganin tun da dai an haife shi yana musulmi babansa musulmi kakansa musulmi to baya da bukatar wani ilimi na sallah kamar ɗaya baya bukata ita kuma gaskiya ba haka ba ne ba za ka taɓa yin mamakin matsayin sallah ba wallahi sai ka fara karatun ka je wajen su malam ka gani idan ka fara karatu na gyaran sallah aka je wajen irin su kabili da ba'adi to za ka san abin ba ɗan ƙarfi ba ne. wani limami ne za a yi shekara da shekaru ana sallar tare da shi ba za ka san cewa bai san sallar ba sai ta ɓaci kuma ita sallar ɗin so suke in ta ɓaci a gyara ba wai a sake sabuwa ba a so take in so ake in ta zo ɓaci a gyara kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa ba sai an yi karatu wallahi wani abu zai baka mamaki kullum ana sallah da shi a masallatai a yi yau da kullum to amma wani lokaci in aka tsere masa da ɗan wasu raka'o'i kawai ka yi mamakin yadda zai kawo abin da aka tsere ba kai ka ce ba da shi ake sallarsa yau da kullum ba za ka ga cewa babu cikakken ruku'u babu cikakken sujada babu cikakken abubuwa sai ka yi mamaki saboda ne saboda gaba ɗaya ita sallah din ba a gaban mutane tun da dai abu ne wanda mutum ya gada yana ganin ko ya yi daidai ko ma bai yi daidai ba shi ke batun ma bai daidai ba yana ganin kamar wata taso ba ta gini so gaskiya bayan Allah wallahi kamar yadda malam ya faɗa mu koma makaranta mu ɗauki littattafai na gyaran sallah mu gyara sallar mu to sannan kuma mu gyara a mu tsakanin mu da Allah bayan mun gyara sallar mu mun san yadda za ta yi sannan kuma mu gyara tsakanin mu da Allah mu san cewa dan Allah muke yi kuma irin sallah ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da musulmi kamar yadda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to gaskiya kamar yadda ta faɗa ni fa ba wai na zo don in ce wani abu ba ne. za haka dai zan dakata a nan abinda dai dai dai ina rufa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu kan akan abinda muka kuskure Allah ya yafe mana kuskuren wa sallallahu wa sallam ala na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu Allah zama ya kuka zuwa kashi ya Allah zan mai da abin magana zuwa ga shi mana Allah wanda insha Allah zai mana wurin da ya zo da shi ya mana a ɗan ƙananan mintuna insha Allah a manan kuna sa Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi Muna godiya ga Allah subhanahu da ya tsara mu a wannan waje. Ah, muka saurari bayanai masu amfani daga malam ina fata mana Allah ya fara mata alkhairi Allah ya kara mata lafiya da basira Allah ya ba shi ladan ziyara saboda Allah Allah ya ba shi ladan mai koyar da al'umma Allah kuma ta lafiya da rafiya to ni ma zuwa ne domin saurari kaga da aka yi na gudun masallaci a ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya faɗa zan cika sallan tunatar da mu dan mu ƙara rikewa malam ya magana cewa haya jawaya ya bani adam buzuƙiyar da kuma da kullum masjidi cewa idan zo wajen sallah a ringa sa tufafi a shirya mai kyau a sassuwar masu kyau kada mutum ya zama cewa ganawa da sirigansa ya fi muhimmanci fiye da zuwa sallah to musamman zama na kan shabab matasa wanda ke sha'awar sa t-shirt ah, ita wani t-shirt ba laifi ba ne kasa inda ba kana koyi da wani shaki ba ne to amma ka sa da tafi ƙasa kada zama cewa idan ka yi sujuda bayan ka yana fitowa wannan zai jawo matsala a tsallaka so daga wasu za ka cewa suna fito kaya an za su ɗin iya nan amma idan su yi sujuda kuma su suna fitowa wanda nan kuma na cin aura so daga lalle matasa su gane idan za su wannan t-shirt da zai sa wata ke a cikakkiya sannan kuma a dinga sa kaya mai kyau shiga mai kyau ko da da su ba ne wasu da asuba sukan tafi da kayan bacci wasu kuma da rana da kayan da suka yi sana'a za su tafi daga je daga zuwa sallah to wannan ba daidai ba ne kamata mutum su kaya na kamala na cika domin nuna muhimmanci na sallah a su malam suna bada labari da Allah ya suka je Saudiya wanda ke wani labari yan wasu malam ne malam a Sheikh Abubakar Jibril yake cewa a marigayi Sheikh Abdulaziz bin Baz bayan an yi sallah yana zaune a a gida ko a makarantar sai ɗalibai ke cewa malam shugaban kasa ya yi gocewa za ka ci na saudiya sai da a ce mutu ah, fi sai su malam amma ya kamata a canja wa'annan kaya su ce a ah, aida su ne sallah ba za a canja ba an gane ko da kun ga kenan kayan da ya sallar su ya san suna da nemi suka ba zai canja dan zai je wajen shugaban kasa ba shugaban ta ce muna koyi da irin waɗannan malamai wanda wajen su malam suka je suka shawo na shi masu suka suna bamu sannan kwamitin masarci ta a sanar insha za kuma karatun ranar alhamis ko ya zuwa ce za ka karatun malam abdulrahman sana alhamis za koma ba ta ta sama ko na ta sama akwai karatun ma rabi shi ma za koma shi kuma ranar juma'a ita ma ba ta gurba ta sama sai kuma sauran karatu na a ashamalin muhammadiyya da ɗayan shi kuma za suna na gaba amma wayannan guda bi sha Allah sati na gaba za a koma sun Allah ya ta to na ma rabiu juma'a da zai sunan bi dawo da suna tirmidhi a muna fata Allah ya kai kuma Allah ya fata to da kashe muna fata mara Allah saka mu da a akan wannan ziyara Allah ya amfani da abubuwan da muka ji Allah kuma ya kala mana ilimi mai amfani Allah mai da malam gida lafiya assalamu alaikum na na da ƙarfafi ya sha na na dangane da kamar yanayin kungiri da masallata fitowa da sallah kamar malami a China, na sallah ta azhar in ya zai yi kawai da sai ya ce mata kiyaman na hajji kai an ji malamin ya ce da malamin da ta Allah hada su to sai ga mutane ba sa zuwa kuma kuma da Allah kuma sai gidan su fa wata ba kai kuma ni ai da bambancin abu ne to malamin da Thank you.

kaɗaita da Allah kamar da hadisun suka zo a kan wannan matsala. Mukallin kalluwar da ta faru a kan ma'adu bin zara. Kura a mara